shi nake karantawa in gagaya muku abubuwan da za ku hada su amfani ku ina magana ne saboda masu kira akan karin bayani wanda na sha yin magana a kai mutum zai kira ka ya ce maka malam ka ce a hada menene da menene da menene saboda allah mutum ya dauko bidiyo ya bude ya saurara amma bai mai da hankali ya dauka ya rubuta ba kawai sai ya ɗauki lambar waya sai ya kira ka ya ce maka malam ka ce a haɗa miyi ma wai miyi ma haka ba ko kuma ka ce a haɗa eh, menene da menene ya za a yi ya za a yi ban taɓa ba da bidiyo ba inda ba mistake ba ban faɗi quantity ba da adadi da yadda za a yi amfani da shi amma matsalar to Allah ne sauki Allah ƙara mana juriya masu hawan jini albishirinku hanya mafi sauki da za ku yi amfani da shi domin kawar da hawan jini masu hawan jini albishirinku ku ce min aljanna ba irin ta ba washe ba ce albishirinku ce goro wani goro aljanna ga wata hanya mafi sauki da za ku raka amfani da shi ka ci gaba da yi ba wai kai na kwana biyar kwana abu a ka ci gaba da yi ka je ka auna hawan jininka insha Allah za ka nemi jinin ka zai dawo daidai sannan kuma ka samu zuciyarka haƙuri da dangana da wadatar zuci kan wannan rayuwar ta dame ka kan wannan rayuwar ta dame ki ki jefa kanki cikin halaka ciwo ya zo ya cin miki da sauran karfin ki dukki ki tafi wannan rayuwar guda nawa ce garin zogale za ku samu ganyen zogale busasshe sai a daka shi ya zama gari in an daka shi ya zama gari duk abincin da zaka ci ka dan rika rabin karamin cokali kana barbadawa kana ci shikenan duk abincin da zaka ci ko a miya ne ko shinkafa ne ko ma waye ka ɗibi rabin karamin cokali na garin zogale ka bar baɗa ka ci ka ga ikon Allah ya zama maka abu ne wanda ya zama to jikinka kawai da Allah ku gwada ku gwada ku sanar da mu in yayi in bai ba in yayi kuma ku sanar da yan uku su masu kara mata da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi masu salama